ga watan zulhijja hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam daga makka zuwa garin madina 1444 wanda daidai da sha shida ga watan bakwai miladiya 2023 wannan shine mu na biyu a cikin karatu na wannan muzakkira ta al-inkarul alani alal hukami bayan ifrat wa tafriq dauratin ilmiya manhajiya mana inkari a bayyane ga shugabanni tsakanin sakaci da kuma wuce iyaka wanda yake ajiya mun karanta anin shimfiɗa wadda muka yi bayanin akan lizimta na anin jama'a muka kasa anin jama'a kashi biyu akwai jama'atul abdan sannan akwai jama'atul din duka muka yi bayani a kansu, sannan kuma muka rinjayar da masaba ta biyu wacce take nuna cewa biyun ake haɗawa wacce jama'atul din ta fi muhimmanci akan jama'atul abdan saboda jama'atul abdan an yi tarayya a cikin ƙasa tsakanin mutumin da yake musulmi da wanda ba musulmi ba ko ana iya samun shugaba ɗin ya zanco ɗan bid'a ne kuma yana kiran mutane zuwa ga bid'a ɗin ana iya samun wannan amma muka yi bayanin cewa a inda za a rasu duka biyun su haɗu shine idan shugaba ɗin ya kira mutane zuwa ga bid'a ɗin abu na farko ba za a mai tawaye ba sannan ba za a kira mutane akan su mai tawaye ba abu na biyu ba za a mai ba a mai da'a akan wannan bid'a da ya kira mutane zuwa ga aikata shi ba ba za a yi haka ba ko saban Allah ko wani abin da yake kama da wannan to duka muka bayanin wannan sannan muka bayani akan a mahimmancin umarni da aiki mai kyau da hannun muna aiki muka kasofi guda hudu waɗanda suke da alaƙa da wannan ɗin wanda Allah ta'ala ya siffanta muni da su da kuma kariya da Allah ta'ala yake ba duk wata al'ummar take ainihin umarni da aiki mai kyau da hani da mummuna aiki sannan muka yi bayani akan mahimmancin yin nasiha ga musulmi umuman a game duka muka bayanin wannan na kuma daga ƙarshe sai aka ware hadisi na Abu Hurairah a inda manzan Allah yi bayanin cewa Allah ta'ala ya yarje mana abubuwa guda uku na farko mu bauta mai kama haɗa shi da kowa na biyu mu riko da igiyan Allah ga baki ɗayanmu na uku shine mu yi nasiha ga wanda Allah ta'ala ya jibinta al'amarin mu gare shi saka keɓanta shugaba a nan kaga wannan yana mana nuni akan wani abu da yake da bambanci tsakanin nasiha ga gama garin mutane da kuma nasiha ga annin shugaba Allah ta'ala yana son abuwa guda uku daga ciki Shi shine wa anta nasahu man wallahu Allahu amrakum kaga yana cikin wannan ko ha ha muka yi bayanin cewa nasiha ga ainihin shugaba ko kuma nasiha a ammu inkar mana cewa kulli inkarun nasihatun walisa kulli nasihatin inkarun duk wani inkari nasiha ne amma ba dukkan nasiha bace inkari muka yi maganin cewa yi wa shugaba addu'a nasiha ne gare shi bin umarnin shi in bai saba shari'a ba nasiha ne gare shi kulawa da abin da ya kawo nan mura rayuwar mutane nasiha ne gare shi gaya mai tsegumi ko mai kukan wata barna da ake a bayan ƙasa shi ma nasiha ce gare shi dina cikin wannan to duka muka yi wannan bayani an fahimci wannan ko to nan saboda wannan hadisi da muka kawo da yake magana wa anta nasahu man wallahu Allahu amrakum ku yi nasiha ga wanda Allah ta'ala ya jibinta al'amarin gare shi sai muka buɗe gaba take maganin cewa kaifiyatu munasatil hakim al-muslim yanayi da siffa yadda ake yin nasiha ga anin shugaba wanda yake musulmi abubuwa guda uku ne zan tafiya a kansu duk da cewa idan an kowanne suna shiga cikin juna akwai nasiha akwai inkari sannan akwai al'amur bil ma'ruf wan nahyi anil munkar in an ambashi shi kadai dubbin za su shiga ciki kowanne aka aka ce nasiha inkari zai iya shiga amur ma zai iya shiga in aka ce inkari nasiha na iya shiga sannan kuma al'amur bin ma'ruf shi ma na iya shiga sai da aka ce al'amur bin ma'ruf wa munkar su ma bin nan suna iya shiga dukansu to sai dai akwai inda kuma suke bambanta musamman a babi na shugaba amma jannan ko a ga shi shugaba wajen mai nasiha din sai muka zo da wannan za mu bayanin su a hankali insha Allah yana za a gane in Allah su yadda. nan muke bayanin cewa hasal islam ala munasahatil wulatil amr musulunci ya kwadaitar akan yin nasiha ga shugabanni kama raggaba kamar yadda musulunci ɗin ya kwadaitar wa akkada ya karfafa ala wujubi inkaril munkar akan wajabcin inkarin munkari wa min hikmatillah yana daga cikin hikima ta Allah an ja'ala lil munasahati wa lil amr muslim Allah ta'ala ya sanya ga yin nasiha ga shugaba wanda yake musulmi wal inkari alaihi da kuma inkari gare shi usluban khassa wani uslubi na daban ka kenan nasiha ga shugaba akwai uslubi na daban da ake bi wanda ya sha bamban da nasiha da inkari da zaka wa mutum da ke ba shugaba ba ne shi Allah ya kawo hakan Allah ya bambanta can a cikin hadisin Tamimu Dari da yake cewa addinin nasiha sai kawo nasiha umuman lillahi wa rasulihi wa kitabihi wa li musulmina muslimina wa wannan kuma hadisi na Abu Hurairata daga cikin abuwa uku da Allah ta'ala yake son shi gare mu shine yin nasiha ga shugaba sai aka ware shi kaɗai anan ba an bato yin nasiha ga gamarin musulmi ba a kawo wannan ba to nan Allah ta'ala sai kawo uslubi na musamman wanda ya bambanta da irin uslubi na yin nasiha ga sauran musulmai wanda ke aka bi wannan uslubi din yuhaqqiqul maslaha almarjuwa zai tabbatar da maslaha wadda ake bukata ake kauna minan nasihat na nasihan da za a washi gaba din wal inkar da kuma inkar kuma inkar hagan an ka nasiha da inkari an bincin wannan ko yanda abin yake tafiya dan a gane kamar shiga cikin karatun shine nasiha din sukan bambanta didda yana shiga cikin juna nasiha din zaka tada ga abin da yake gudanarwa na mulki shi bishafa addini idan ka hango wani abu kana ganin ba haka ya dace yayi ba ba nan ya kamata ya yi asibiti ba ba nan ya kamata a titi ba tsaranin da ake yi kake ganin akwai gyara da ya kamata a akwai matakin da ya kamata a ɗauka ai duk wannan gudanar da mulki ne ko ba wahayi aka yi ba shi ba a mishi wahayi ba kama maka wahayi ba ishihadi kai ma naka ishihadi na shi ma ishihadi ne shi to a nan wajen ba a yadda ka hau kan mambari ko gidan rido kana mashi terere ba don bayuwa ka yanki ka ce naka shi ne daidai don kai ba wani aka maka ba ba a cikin alkur'an da sunna ka ɗauko ba shi ma ba a cikin alkur'an da sunna aka ɗauko ba amma da yake satiyari yana hannun shi shine direba din shi zai fi ganin abubuwa misali kenan inda za a yi dama ko a yago amma kuma kai ma da yake gefen za ka iya hango abin da shi ma bai hango din ba amma ne sai ka jibince shi ka mushi bayani ila ya fi ka gaskiya ila kuma ya ɗauki na ɗin babu nasiya ke za mu kawo hadisa ga hadisa haka suke nuni akai babu kuma inkari mafi yawanci akan kawo shi ne hadisan da suke zuwa cewa magabata sun inkari ko sun yi magana ga ainihin shugabanni inkari babin addini sun zo da wani abu wanda yake ya saba addini to na sa musu inkari an binci wannan ko to idan waɗannan duka biyun ko wancan babi na addini ne ka kasa samun shi kai da shi ka mishi gyara ko da akwai mutane gashi a wajen da ka kasa samun haka ne anan zaka iya hakan mumbari a babin amr bil ma'ruf wa nahy munkar ba tare da ka aina wanda ya laifin ba an gana mamancin misali kenan ko ba tare da ka ayyana mutumin da ya laifi ba ka hauka bumbarin ka zina ba kyau wannan kaza misali kenan akai ba haka musulunci ya a ayi ba musulunci kamar misalin abinda mai martaba sarkin kano na goma sha hudu sannan a sannan zawancin lokacin da yake kan mulki yake maganin cewa ba za a kawo doka ba a yadda mutum ya ƙara aure ba sai an zo an auna a jinjina shi a ji samun kuɗin shi kuma ya kawo cewa idan mutum ya mari mata ita ma ta rama kaga wani abu ne na addini misali kenan ko in kana wajen ya kai magana sai ka mishi inkari a lokaci kai da shi a gaban shi ko da kuma akwai mashawartan shi a wajen duka amma idan ba ka samu daman ga ka gashi ba baya nan sai ka hau kan mambarinka sai ka karantar da mutane hakikanin abin da yake musulunci ya yarda aurar da mace ƙasa shekara sha takwas gadile gadile gadile, karantar da mutane karantarwa ne wannan duka bai kira sunan kowa ba sannan kuma musulunci bai yarda namiji ya mari mace ba ita ma ka tamari shi sannan idan ya mara ka tara dan musulunci ya hana a yi mari shi ya yi haramu kuma kata aka ita ma haramun duka ake dan hana barin fuska aiko hadisi ya zo kan haka haka wannan babi ne wannan duka ake amma duk suna shiga ciki in aka ce nasiha zai shiga inkari da kuma amur din aka ce inkari za su iya ɗauka duka ake amma ana bambantawa to mu za mu ji a cikin hadisai din an zo da wannan bambance bambancen to shi mafi yawancin lokuta ɗalibai da wasu daga cikin malamai ba sa iya bambance su a wannan babi ne don aka tambaya a yanzu irin abin da ake yi a mumbarin ƙasar nan duka ga shugabanni ake cece kansu akan addini ne ko kuma akan al'amuran gudanar da mulkin su ne akan mulki ne akan gudanar da mulki ake wannan abu sannan kuma hadisan da suke kawowa suke cewa magabata ai su ma sun irin wannan ga shugabanni sai ka tada ababen addini ne su kuma wa'annan su ga shugabannin a gaban su su kuma wa'annan shugaba baya wajen shi ana gane bambancin ko haka na suka zo da shi to da ya zo da wannan to fallazi hassa ala bazal nasihati wa ala wa ala al munkar wanda ya kwadaitar akan yin nasiha da kuma inkarin munkari huwa allazi mayyaza a immatul muslimina shine kuma ya bambance shugabannin musulmi bi uslubin khas bin nasiha da uslubi keɓantacce wajen musu nasiha an bin jannan ko Allah ne ya ta da mu mai nasiha ko mu inkari kuma shi in ne kuma ya bambance shugabannin musulmi da uslubi ke keɓantacce in za musu nasiha ko inkari wa shi ne an takuna nasiha sirra nasiha ta zanto a asarce aw a amamahu ko ta zanto a gaban shi bi hudurihi yana halarce lafiyar ban banda inda bayana min wara'i a bayan shi wa haza huwa alwari wannan shine yazo fil adillati shar'iyya a cikin dillai na shari'a wata taba da alil athar as-salafiyya sannan asarai na magabatan mu suka bibi juna wa ja'al bihi aqwal ulama al-mu'tabirin sannan zantukan malamai wanda ake lura da maganar su ake daukan maganar su abun dogaro su ma ka suka faɗa da za mu kawo insha Allah mun ɗaibo kaɗan daga ciki to nasi na farko shine yace an iya bin ghanmin radiyallahu anhu qala yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala manzo Allah ce. man arada an yansaha li sultani duk mutumin da yake so ya nasiha ga wani shugaba bi amrin da wani al'amari fala yubdi lahu alaniya kada ya bayyana da wannan nasiha din a bayyana walakin li ya'khudh bi yadi ya kama hannun shi fa yakhlu bihi ya keɓanta da shi fa in qabila minhu fa zalika in ya amshi nasiha haka ake bukata wa illa in bi an saba kana qad adda alladhi alayhi lahu ya sauke min da yake kai shi an bin wannan ko wannan tsakanin iyar bin ganda an hisham dukan sahabbai su a inda shi hisham ɗin ya ga shi iya bin gami yana yin ta'aziri a kan laifin da wani ya yi sai ya mai nasiha a fili a gaban mutane to shine sai iyab ya kawo mashi wannan hadisi da abin da Allah ambata nan daga kai dan maganar yin ta'aziri yin horo in mutum yayi laifi asan ko ana akwai wasu hukunce hukunce da babu su a Qur'ani ko hadisi dan laifukan babu su a wancan lokaci shugaba da mutanen shi za su zance to wannan laifin ga irin hukunci da ya ce a mishi nan a wannan na cikin gudanarwa na mulkin shi aiko gudanar mulkin shi to sai shi Hisham din sai yake ganin ba haka ya dace ba sai ya kawo sai ya ga irin ta'azirin da yake yi sai ga ta'aziri ne ya wuce iyaka akwai nau'i na azabtarwa sai yake ci mai ai ya ji manzan Allah ya ce inna Allah la yu'adhib man yu'adhibu an-nas yawm al-qiyamah Allah ta'ala zai azabtar da waɗanda suke azabtar da mutane ranar tashi alkiyama haka manzan Allah ya faɗa sai shi kuma ya rike kai kuma baka ji abinda manzan Allah ce man arada an yin sahali sultanin ba wala yubda lahu alaniya wannan babu guran da mulki ya gaya mishi wannan magana a wannan lokaci ya gamsu da maganan shi ce eh, haka ne kuma ba ka jin tsoro sarki wannan shugaban ya fishi da kai ya kashe ka gazan to katilu sultan akwai harisun yana tsawo misali ke na ake madina yanko shi ne anan kawai shi ne mahallin sha'i ka to kai ne ka kashe shugaban ka kai kana daga cikin wanda shugaba ya kashe shi sai shi ma ya kawo zari. ya gamsu da abin da aka gaya mai da hadisin nan ya tsayu akan hadisin ya gamsu da shi babin gudanar da mene mulki dan ta'aziri horo na laifuka da mutane suka farar babu su a wancan lokaci ta'aziri ake ba haddi bane shi sai sa wani hukunci da in an yi shi jama'a za su tsawatu gudanar da mulki ne ko sai ka mushi wannan nasiha za ka mushi tun naka ba ishihadi kai naka ba ba nasi bane ba wahayi aka maka ba shi ma ba wahayi aka mishi amma ishihadi ne in yi wannan abun za su awatu mutanen zai na aikata wannan aiki an fahimci abun? to sai zo da wannan to wannan hadisi imam ahmad al-imam ahmad ya fitar da shi da imam al-hakim da imam abi asim fi sunna a cikin as-sunna sannan kuma wasahu jam'ul ulama al-mu'tabirin malamai wanda ake dogaro da maganar su ake itimadi maga suka sa hadisi ka shaukani wal albani ibn bas wal uthaymin sahal al sheikh wal fawzan wal luhaidan wal abbad wa ghairihim mukasir suna diwa sun tafi akan hadisin duk malamai na ahlus sunna a wannan zamani sun tafi akan cewa hadisi na ingantacce ne shi illa malami guda shine ash-sheikh mubin rahmatullahi alaihi wanda ke yace asul hadis fil muslim inna Allah yu'azzibu man yu'azzibu an-nas yawm al-qiyamah yana cikin muslim amma wannan ziyada man arada an sa lisu yace shazza ce shi auden shi amma kuma duk da haka yayi aiki da abin da hadisin yake nuni akai an bin nan ko shi ma bai yadda ka je kai nasiha a bayan shugaba ba ka yi a asirce ko kuma ga ka gashi ko da akwai mashawartan shi ba a bayan idan shi an bayanci wannan lokacin da shi shan ya kawo a cikin littafin tuwatul mujib a shafi na hamsin, sai ya kawo hadisin Abdul jihad kalmatul haq inda subhanal ja'ir mawuyacin jihadi shine faɗin magana ta gaskiya a wajen shugaba wanda yake azzalimi amma sai yake cewa al-indiya dinnan la tattabi asirriya ko alfardiyya wannan inda da aka ce ka je ka same shi ba ana nufin in ka je ka same shi a ce sai dole shi kaɗai ba ko da akwai mashawartan shi ko kuma mutanen da ya gayyata daga cikin manyan gari ka gaya mashi a lokaci wannan babu laifi ake haka shi ne aiki da abin da hadisin ya hukunta da ake an binci wannan ko wanda kuma ya ɗauki hadisin ya ce hadisin da ifi e ne ya yata yake ganin za a iya inkari ga shugaba a bayan idan shi a mai siya ma a bayan idan shi baya wajen shine Mustapha al'adawi na masa. shi zaka kowa yake ɗauka shi ta nuni akan haka amma malamai da ake dogaro zantukan su na zamanin nan ba wanda ya da'afa hadisi illa wannan shamubil kuma da ya fadin. akwai hadisai ko asari na magabata da suka yi nuni akan abin da hadisai ke nuni ake? da sai shi ma tafi akan haka da da su masu da suka da a fadin sun tafi akan abin da hadisan tsoron suka to akai haka shi kenan ma Allah misali kenan ko wannan nasihan kenan akan shi an fahimci wannan ko to sai hadisi na gaba yace ana abi wa'il rahimahullahu ta'ala qala yace ila ni usama bin zaidi. yace aka cewa usama dan zaidu radiyallahu anhu a ataita usmana fa kallamtahu ta ka je wajen usmanu radiyallahu anhu ka mishi magana a lokacin yana khalifa Ƙala sai yace innaku latarawna anni la ukallimu illa usmi'uku ku kuna ganin cewa ni ba zan mishi magana ba sai na jiyar da ku sai na ga muku na mai magana inni ukallimu ni na mishi magana fi sirri a asirce duna an abtaha baban ba tare na buɗe ta kofa ba la akunu awwala man fatahu idan to ni ne farkon buɗe kofa din ban zai da haka nan hadisin bukhari da muslim ce a asarce usman bin zaidin radiyallahu anhu ba sai na gaya muku na mushi magana bane ji na mushi magana an bincin wannan ko to nan an abin da ake suke maganan yawa wasu idina Usman magana ba a kan babi ba ne na addini an bai wannan ko babi ne na gudanar da mulki da ake nuni wasu daga cikin gwamnonin shi ma'aikatan shi suna abin da bai kamata ba a ga wani babu mulki ne wannan ko ya zo da wannan to shine al-hafiz bin hajar rahimahullahu ta'ala yake ta qala al-muhallab aradu min usama an yukallima usman sun yi nufi ga ainihin usama ya je wa usman magana wa kana min ce. yana daga cikin mutanen da suke makusanta keɓantattu ga ainihin usman ne shi usama din ba yana daga cikin khasa mutane keɓantattu na usman wa mimman yaktarifu alaihi sannan kuma shi Usam ne yana daga cikin wanda suke kaiwa suke komowa zuwa ga ainihin Usman ne ba su da shamaki ga ainihin Usman kaga anan ma za mu ifinta wani abu yin magbatan mu suke yi idan kai baka da hanyar za ka iya sarar shuwa ka mishi magana akan wasu abu da kake ganin kuskure ko kake ganin ya dace ai kaza ka samu wanda yake iya haɗuwa da shi je ya gaya mishi an fahimci wannan ko wasu ce ai shugaban ne sun kulle kofa ba sa gani a gansu ba gaskiya bane ba wani shugaba face akwai malaman da suke tare da shi sai dai kai ba ka tare da kai masu ka san malaka gaya musu su su je su gaya mishi in ba su faɗa ba kai ka soke mai kashi ke su kuma su Allah zai tambaya in kuma an je an gaya mishi bai gyara ba ga kusa bayyana ka nan shi Allah zai tambaya a daga an soke nauyi ya mishi magana fi sha'anin alwalid bin uqba sha'anin walid dan uqbatu li'annahu kana zahara alaihi riha nabizin ya kasance wari na tsini kuma a ce giya kenan ta bayyana gare shi dan tsini an halatta a sha tsini kwana uku in wuce kwana uku ya koma giya wa shahara amruhu sannan kuma al'amarin shi ya shahara wa kana akha usman lil ummi dan uwan Usmanu ne lil ummi an binci wannan ko sai ce wa kana yastahillu kuma ya kasance yana bayyana gare shi yana kulawa da shi shine yabtadi'u fa qala usama sai usama yace karkan lamtu Na nayi magana da shi a asirci duna an abtaha baban ba ta na ufa ba ai mana babul inkar alal a'imma babul inkari ga shugabanni alaniya a bayyane an bin wannan kaga anan wasu ke cakwai sai a kama wa ina ne aka san magana al’inkarul inkarul alani babu shi ai wannan aka ce lamu mushahatul isla ko in ka biya duka in an ce kar a yi abu a ɓoye sai aka yi shi a bayani aka yi kenan an bayyana shi to haka kalla nan babu inkar alal a'imma alaniya in za ka kira shi da suna inkar alaniya sai ka ce eh, inkar mene alani an ga misali misali da ake wai wannan magana da ibn hajar ai dole sai kuma wajen malamai in kana so ka binci abubuwa misali kenan sai an koma wajen su rashin koma wajen su nan ne ake samun kuskure kuma a fada cikin halaka ka dauki hadisi ka ɗauki aya ka fassara da ra'ayin kanka za ta da duk hadisin suke kawo innan magabata sun inkari ga shugabanni fassaran kansu ne ba fassar malaman bane za mu ji inda malaman suka fassara hadisan duka ake yadda suka wajja hadisan duk za mu ji su an fahimci wannan ko shine ce khashyata an taftari kalkalma dan jin tsoron kada kalma ta rabu ai kalmatuhu fi ma ashartum ilai kallamtu kai na mai magana cikin abin da kuka yi nuni zuwa gare shi lakin ala sabil maslaha akan ya ta maslaha wal adab da ladabi fi sirri a cikin sirri da gairi an yakuna fi kalami kai zanto ya kasance a cikin magana ma ya firu fitna abin zai tara fitina yace au nahwa ko abin da ya kama da wannan wannan a cikin bari mujalli na sha uku shafi na hamsin da biyu an bimci wannan ko shi ma da akan maganin gudanar da mini mulki siya sai na uku an sa'id bin jubairin radiyallahu anhu kala ya ce qultu li ibn abbas na cewa dan abbas radiyallahu anhu dan shi sa'id bin jubair dalibin ibn abbas ne sai yake ce amuru imami ma'ruf zan iya umurtan shugabana da aiki mai kyau in je in bashi shawara a yi kaza a yi kaza a yi kaza a yi kaza a yi kaza ko kuma wala Allah ya wani kuskure a cikin addini in je in ce mishi ba haka bane ga ne kamata a yi Ƙala, sai ibn abbas ya cewa in khashita an laka fala in kana jin tsoron zai kashe ka karkaji fa in kunta wala budda fa'ilan in yanta ba maka sai kai din fa fi ma bainaka wa bainahu tsakanin kai da shi akan mumbari ba akan mumbari ba a gida jaridu a jaridu a kafin yaɗa labarai na zamani duk ba nan bane duka ake sai ce wala taktab imamak kada ka dinga giba ga shi shugabana idan kana mai inkari kana faɗin wasu kurakuran shi baya nan a wajen giba kake mishi abin da yake nuni kake haka ne mana kakka ambaci kuskuren shi a lokacin da shugaban baya wajen kar kai haka ne ibnu abbas yake giya wa ɗaliban shi ko yanda zai da wannan asari sa'id bin mansur ya rawaito shi a cikin sunan ɗin shi kuma asarin hasan ne shi haka ma imam bayhaqi a cikin shu'abul iman nace haza ibn abbas wanda dan abbas ne shi yurshidu tilmizahu yana shirye ta da ɗalibin shi ilan ta sirran zuwa ga yin nasiha a asirce wa yubayyin lahu almanhaj annabawi sannan yana mishi bayanin manhaji na annabtaka fi nasihatil hakim wajen yi wa shugaba nasiha wa ya'izuhu ya mushi wa'azi wa yuzakkiru kuma ya tunatar da shi sai ce wala taktab imamak kada kai giba ga an shugabanka allaka alaihi alfawzan shi fawzan anan wajen sai ya ta'aliki wa hadha yadullu ala anna inkara alaihi alaniya gibatun muharrama yi mai inkari a bayyane a lokacin da baya nan giba ce haramtacciya da wannan magana ta ibn abbas kenan ko in baya wajen ko giba ne ka mashi kuma ka cutar da shi yana yiwa ma da zaka da shi kai ne baka da gaskiya din dan shi ya dace ga inda za a yi titi ko za a yi titi za a asibiti za a yi kaza shi ya dace misali kenan ake a ɗauki ma'aikata ko ka ɗauka misali dan abin da ya kama da wannan duk shi ya gani abu dan shi yake abuwa daga ake shi yake cikin wajen kuma na sha kawo misali irin wannan shugaban da ya sauka a mulki kafin ya hau kan mulki ya ce mm, mun fetur in an sidam da shi ne hamsin ma ai an cuce mu ai kaza ai kaza ai kaza ko da yake baya kan mulki shi fa mulkin tun 1983 ya sauka a mulki shekaru kusan 30 bai san Najeriya mai ta koma ba akai yana hawa sai cilla da man fetur ya sama dan da ya hau kadin ya gishi ya gancewa lalle musula lalle a ƙara din musula ya yanga shi da ya zo na da muka mushawartan shi ce lalle ya dace a ƙara shi ya kalli kayan shaidu ya sai a ƙara masala da ya gani ke shi an fahimci wannan to akan wannan wancan asari da muka kawo ko mun tsallake shi na? na hudu shafi na hudu na shida ko yawa na shida yawa na shida sai ce an sa'id bin jamhan yana cewa annahu qala laqitu abdullahi bin abi aufa na hadu da abdullahi dan abi aufa faƙultu lahu sai na ce mishi. inna sultana yazlimun nas lallai shugaba gwamna yana zaluntar mutane yana kaza yana kaza yana kaza wa yaf'alu bihim yana kaza gare su qala fatanawala yadi sai ka mu hannuna faga maza ya zunguri hannun nawa gamzatan shadidatan mai tsanani sun makala ce wai haka ibn jama'a kai canka ya kai dan jama'a alayka bis sawadil azam kalzimci jama'a ta ainihin al'abdan da suka mai bai'a shi ne sawal da azumin abdan ko ka lizumce su kar ka mai tawaye ya ce in kana Sultani ya sama ominka, in shugaba ko gwamna yana saurarenka. ka fa'ati fi baiti ka bi shi gida ko ka bi shi ofis fa akhbiru ka ba shi labari ma ta’alam da abin da ka sani fa in qabila minka in ya amsa haka ake bukata wa illa in ko bai ansa ba fa da'u ka bashi fa innaka lasta bi alamin ba kai kai baka kai baka sani ba kai baka fi sani ba yani shi an bayyana wannan ko nan aban me addini ko duniya in ababin addini ne ba zai ce huwa a alam minhu ba in bai amsa ba shi kenan ka zo ka ɗalibai bayani a babin an rubuta da kakira sunan shi ba ga yanda musulunci ya ce a yi anan wannan ababi ne ka ce a yi titi anan ya ce anan za a yi ba ku bi sani ba kai ai shi ke da sikiyari a hannun shi shi san inda ya ce a yi titi din duka shi ya duba maslahan da ya kamata a yi ana a yi ana an binci wannan ko sai ka shi misali kenan ake to shi ma wannan imam ahmad fitar da hadisi din a shekaru alamta albani ya aini hassana shi a cikin zilalul janna takharij da ta'liqi da yawa sunna ta ibn abi asim ya hassana shi sai ce nan wasiyatu sahabi ibn abi aufa wasiya ta anin sahabi ibn abi aufa huna anan shine annan nasihatul hakim nasiha ga an shugaba ta kone sirran asarci ake hatta wa in kana al hakim zaliman ko da tabbas din zalunci yake za ga abin da shugaba yake wani kusa da uru-uru ba buƙata wani a fili zalunci to in wannan ne kake bukata ka mishi magana je na yi din kai da shi babu mulkin shi je ka same shi kai da shi ku magana tare da shi ile rushe nan ya kaza kuma sai bayyana a rushe rushen da ake zalunci je kai da zami shi same shi ku tattauna tare da shi shi ma arsa ake sai hana shi ka kai hakan kai sa'ibin jama'an kai babban mutum ne maganin kana tasiri shi kamar limamin juma'a ne mun bari? ai kana tasiri cikin mutane ko ya faɗi irin wannan abu ai zai kawo tashi hankali zai kawo tashi hankali duka musana ce an abdullahi bin uqaymin radiyallahu anhu kala yace rahimahullahu ta'ala yace kala la u'inu ala dami khalifatin abadan ba'da usman ba zan ƙara taimakawa ba wajen zubar da jinin wani shugaba bayan Usman har abada duk wani shugaba ba zan ƙara taimakawa ba wajen zubar da jinin shi bayan Usman me yake ni nan kenan kamar ya ba da gudunmawa wajen zubar da jinin Usman fa illu sai aka ce mishi ya aba ma'badin awa a anta ala dami ka ba da gudunmawa wajen zubar da jinin shi fa yaqulu sai ya ce inni a uddu zikira masawi auna anan ni ina irga ambaton kurakuran shugaba taimakawa ne akan zubar da jinin shi Haga nan shi bai dauki makam ya jaka Usman bashi shi ma dai ya sa baki yana tattaunawa lalle bai kyauta ba kuma shi babban mutum yayi kaza yayi kaza yayi misali kenan ake sai nan yake magana cewa sa bakinka kana yi wannan zantuka ga ambaton shi duk abin da ya faru ko tawaye aka yi zubar da jini aka yi da taimakonka a cikin matanka. so daga magana ta faru har wannan abin ya kasance an bayanci wannan ko ibn sa'ad a cikin tabaqat shi ma ya fitar da wannan asari da sinadi ingantacce hazal asar wannan asari fihi tahzirun akwai tsawatarwa ga an man arada al inkar ala imat muslimin ga duk mutumin da yake bukatun inkari ga shugabanni musulmi alaniya a bayyane faqad addu hadha sahabi wannan sahabi ya lissafa shi i'ana taimako ne alama ya tarattabu alaihi na duk abin da yake haifarwa min sabaki dima na zubar da jini nai wa gaido nan min al-mahzurat ash-shar'iyya an bin haka nan sai magana man aradul inkar ala imma ko da muka yakan shiga din amma anan yana magana nasiha ne dan ababun gudanar da mulki ne an bin jana dike yakan shiga cikin su amma aka mamanta wajen gudanar mulki nasiha inkari kuma wajen addini an ma'aruf kuma ba a san da wa kake yi ba in tu tsumagiyar ka hanya duk wanda ya ji yana aikata to da shi ake ba dai ware kwa ba misali kenan ake shi kuma wannan kana iya yin shi a lokacin da shugaban baya na. a wajen karatunka ko a barin juma'anka ka yi wa'azi kowa da shi kake da shugaban da talaka ko yana ji da shi kake duka ake ka ware su duka ake haka za ka yi su an bamci wannan ko to shi yana cikin wannan to sai hadisi na gaba ko asiri na gaba shine an sa'ad bin abi waqas radiyallahu anhu qala sai ce ata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam rahadan manzon Allah ya ba da kyauta ga wasu mutane wa ana jalisin fihum ina zaune a cikin su qala yace shi sa'ad din ba fataraka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam minhum rajulan manzon Allah sai ya bar wani mutum daga tun bai bashi ba lam yu'i huwa ajabuhum ilayya wannan mutum shi ya bani sha'awa shi nake ganin ya cancanta a bashi shi nake ganin ya cancanta mene a bashi kaga wannan ai wajen rabon arzikin ƙasa ne ko wa'ancan an ba su miliyoyin kuɗi su gyara titinsu wa'annan aka ba su kuma dubanni mai kuma miliyoyin duka kai da kake zaune a can gefe su jari baya hannunka a ya za a yi hakan nan an ba wani miliyoyin kuma aka ba su dubanni abin da yake nuni kenan akai ko to shi kenan fa qumtu sai sa'ad sai na miƙe ila rasulullahi ta wajen manzo sallallahu alaihi wa alihi fa sarartu shi na manzo Allah sirri duk da ga mutane da ake ba ba sai tashi da yawa manzo Allah magana manzo Allah baka ba wani ba a'a sai ta asusa manzo Allah a kunne ya ga mishi fa kuntu na ce ya rasulullahi manzo Allah malaka an fulan me yasa baka ba wani ba wallahi inni la arahu mu'mina wallahi ina ganin shi mumini ne shi amma ka ce wallahi can ya kamata a wa titi wannan mutum ya kamata a wa kaza wancan ya kamata a wa kaza misali kenan ko ni ina ganin shi mumini ne shi mutum nan kala sai mu ce aw musliman ko dai musulmi sai na kuma na zauna sun magalaba ni ma'alamin sannan abin da na sani ga wannan mutumin sai ƙara rinjaya fa uttu li maqalati na ƙara kuma wajen manzo Allah zuwa ga magana wa ahad rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ƙara maimaita magana sun maqala sai ce ya sa'ad ya kai sa'ad bari in ga maka inni lawu rajul nakan ba mutum wannan kyauta wa gairu a haɓu min amma wani safi su ya gare hikima ta ni ne nake mulki wanda na ƙiba din nan ya shiga cikin musulunci imanin na su a cikin zuciyar shi ko da kyauta ko ba kyauta zai musulunci su ko nan lallashin su nake kaga ba wani zai gana sai wanda ke sayar a hannun shi zai gana ko shi zai gane misali kenan don idan kana hulɗa da mutane zaka san zuciyar kowa ta wajen mu'amala wannan da rarrawa a kanka wannan kuma da yana da sabaci a kanka za ka gano haka da kanka ha kuma kalla nan fasarartu ya mai nasiha sirran ba a bayyana ba duka ko? Oh, sai dai abin ne gudanar da mulki raban arzikin ƙasa gudanar da mulki ne misali kina ake ba wahayi bane aka maka shi ba wahayi aka mashi an bayanci wannan ko sai ce khashyata an yakubbahu Allah fi nar dan jin tsoron kada Allah ta'ala ya kiba shi a cikin jahannama bar alallaso shi ya shiga musuluncin dukiyar in ya shiga saboda dukiya din sai kuma daga baya ya zanci musulunci ya fi so akan dukiya din kaga shi ma Bukhari da Muslim suka fitar da hadisi ne. qala nawawi karshen hadisin nan Imam an-Nawawi yake cewa fihi ta'addub ma'al kibar wannan akwai ladabi tare da manyan mutane wa annum yusaruna ana asarta musu ne bima kana min babu tazkir Da duk abin da ya kasance na Babun tunatarwa ne lahum gare su watanbih da kuma fadakar da su sai ce wa nahwi da abin da ya kama da wala yujahiruna ko yujahiruna bihi ba za a bayyana musu da abin ba fa qad yakunu fil mujahara bihi mafsada za a isa mu barna a wannan abin duka Haga nan da a ce ya bayyana ba manzo ba ba wani ba sai manzo Allah ya hana shi in ba sa aka ji ba mutum zai dan ji a zuciyar shi kaga manzo Allah hana ya hana mutum sun gane cewa ba ne amfana hana ne kaga za a cutar da imanin mutumin shi kanshi dan kai zargi manzo Allah ya ka cutar da kanka da kuma aka faɗa cewa ai mun mishi magana ya yi muku aikin mun ce mishi kaza ya iya da misali kenan aka kaga an yi zaku akan shi da kuma shi akwai masalan da ya hango yace ai can ka aina munafta da mutuncin shugaba ya fi amsan shawara daga wajen wanda suke tare da shi sama da waɗanda suke waje dan su da suke tare da ministocin shi da abubuwan nashi masu shawara sun fi ganin abin kai kana waje ne ke dan takardu ne a gaban su kasan a bada mulki akwai wani kundi za ganshi da tutar Najeriya wanda za a bada mulki Buhari ya dauka ya ba Tinubu duk abubuwan da inda aka tsaya kowace ministry an gaya mai ga inda muka fara ganin muka tsaya yanzu ga abin da ya rage yanzu shi yake gani kai baka gani ba ka san kundin ba kai shi yake da wannan a hannun shi da ake amma kuma ba za mu ci a suna yi ɗari bisa sun daidai ba amma in ka gano kuskuren je ka same su su ba wahayi aka musu ba ishihadi suka kai ma ba wahayi aka maka ishihadi akwai wata ka'ida ta malaman siyasa a cikin addinin musulunci kamar littafin ibn tima a siyasar shar'iyya fi islahin ra'i wa ra'iyya da littafin shaukani da alakamun sultaniya na abu ya'ala da imam mawardi ƙa'ida tana cewa a tasarrufin ra'iyya manu'in bil maslaha gudanar da mulki cikin talaka yana ta'allake da maslaha da shi wa yake gani shi da mashawartan shi sai su gudanar da mulki a kasu maslaha suke duba su suna ganin maslaha ai kaza ai kaza ai kaza ai kaza maslaha su suke gudanar da shi akan ba wahi yi ba duka an fahimci wannan ko wani zai ce ila wannan karan me a ce mu gyara ainihin azuzuwa su lallace to bari mu yi sababbin azuzuwa wani wace ka ai sababi bari a yi a jaggyar wa'annan tsofin da suka rage kaga duba ake maslaha ne za su yi duba aljihunsu kuma su kalli me suke da shi kuma ya kamata a yi da abin da za su duba wani abin su za su yi aisha da kai ma idan ka gano kana ganin kana da ilimi ga abin da ga abin da ke nan ka je ka zanto ina ganin da an yi kaza da an kaza ta'a kalli abin da muke da shi a cikin asusun jibi tsarin da muke ake muke haka nan zai samu kaza misali kin ila ka ga musu eh, ya fi ga gaskiya ko kuma shi ya dauke naka shi ma haka anan ai da sa'ad ya gaya manzo Allah manzo Allah bai gamsu da fahimtar shi ba sannan kuma shi sa'ad bai hango abin matsala ya hango ba na raba arzikin kasan ya ba wani yana hana wa'annan daga dan da abin zai isu a ba kowa har shi ma za a ba shi to bai a ba za a yi ba kowa ba shi sa sai aka ba su shi aka kyale shi aka duba wa ya kamata a ba wa yake cikin haja matuƙa tukunna ake ana fahimta ko sai zanto da wannan duka ake sannan na bakwai yace an abdullahi bin adi AlAnsari. ansari radiyallahu anhu kala anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam huwa jalis ana nan manzan Allah yana zaune baina zaharaniyan nas a cikin mutane ja'ahu rajulun sai wani mutum ya zo wajen manzan Allah ya sta'azinu yana neman izinin manzan Allah aw shawiru ko yana neman shawarar manzan Allah waisaru yana asarta magana ga manzan Allah fi qatl radin min munafiqina kan kashe wani mutum daga cikin munafikai haga hukunci na ta'aziri su al'asul munafikai ba a kashe su ya ayyuhan nabi jahidin kuffara wal munafiqina waghdun alaihim su kafir a yaƙi su munafikai a tsananta musu da hujja da magana duka ake to kuma su za mu za a iya kashe su din babin ta'aziri sai wani abu da ya kamata a yi ko a musu bulala ko a kashe su suka yi wani laifi ta'aziri ne wannan to wannan babin gwanin mulki ne shi sai wancan munafiki ina ganin ya dace a kashe shi ya rasulullah ba an dama ya kashe shi ai mulki ne wannan ko bai je yi ba sai zo ya matsala gashi gashi ba zuwa ya yaɗa ba daga ba abin da ya bake shi shi da abin da gudanar da mulki shi ne matsala bai kashe shi ba kuma za Allah fi sanin komai yace shi bari ya taso yana tunanin ila ko manzo Allah bai hararo hakan nan ba sai ya asaka mishi gashi gashi gashi ja a bashi za mu karanta hadisin tsawon shi na can gaba za mu kawo shi a gaba duka ake yasta'azinu min iznin manzo Allah fi fajahar rasulullahi bi kalami manzo Allah da mutum ya faɗa mishi a kunne sai shi da kanshi manzo Allah ya bayyana da maganar kowa ya ji magana amin jannan ko har zuwa ƙarshen hadisi din wanda ke Abdurrazzaq a cikin Musannaf ya fitar da shi da isnadi ingantacce to sai asali na ƙarshe za mu ciki tare da shi shine mawqifin Abdullah bin bin Auf shi ma hadisin da tsawo muka dan yanko cikin shi kawai mawqifin shi hina arada an yansa Umar lokacin da yake zuwa sayyidina Umar nasiha fil hajji a wajen hajji haisu arada an yatakallama kalam lokacin da yake so yi magana alal malai a cikin mutane sayyidina Umar ya so ya kawo wani abu na gudanarwa shi akan wani babi a cikin mutane wajen aikin hajji fa qala lahu fi ma bainahu wa bainahu sai shi wannan Abdullahi bin Abi Awfa ya samu Sayyidina Umar tsakanin shi da Sayyidina Umar din yake ce mishi ya Amirul Mu'minin innal mawsima lalle wannan taron aikin haji yajma'un nas ya tattaro mutane wa gauga'ahum da wawayensu wa inni arani ina gani an hila kadan jirkinta wannan bayani naka hatta ta udmul madina haka zo garin madina fa innaha darul hijra was sunna gari na hijira da kuma sunna was salama da zama lafiya yace wa takhlusu li ahli fi'i ka banta da ma'abuta fi'i wa ashrafin nas da manya daga cikin mutane wa zawi ra'ayin da ma'abuta fahimta da ra'ayi a cikin su sai ku magana tare da su amma a cikin nan ina ganin bai kamata ba sai na mafi sai ya amsa ai maganar gudanar mulki ne misali kenan ko sai ya amsa duka ake ba ya ji haka mun bari bane ka bai dace a abin da yake na shi ake to wannan kadan daga ciki amma suna da yawa irin wannan hadisan da wannan suna da misali kenan kai an binci wannan ko to wannan shine kaifiya da uslubi khas da manzon Allah yayi mana bayani sallallahu alaihi wasallam yanda za a wa shugaba musulmi nasiha a babun gudanar da mulkin shi wani uslubi ko kuma wani mataki da ya dauka wani tsari da ya dauka don gudanar da mulkin shi a babin 'yan ƙasa sun je mu same shi gani abin zai takura talakawa zai sasa cikin kunci zai musu kaza zai musu kasa. ko da kuma a zahiri abin zalunci ne da gaske sai a ji a same shi a gaya mai gashi gashi in ya amsa in bai amsa ba zalunci Allah zai kama shi a nan duniya ba lahira duka ne to rashin wayannan hadisai da asarai da muka kawo kusan guda takwas to ga kuma zantukan malamai na da da na zamanin nan su ma mai fahimta su akan wannan duka za mu jayi ko a gane abin ba ra'ayi ba ne. sai ce aqwalul ulama al na fil mas'ala zantukan malamai wanda ake itimadi ake lura ake dogaro da maganansu akan wannan mas'ala din yace qala nawawi rahimahullahu ta'ala malamin farko kenan fi kalami usam bin zaid a waccan magana ta usam dan zaid da yake ci musu kuna ganin in na mishi magana sai na zo na gaya muku ya'ani al-mujahara shine bayyana bil inkari da inkari alal umara fil malai a cikin mutane kama jara kamar yanda ya gudana li qatlati usman ga makasa usman wa fil adab a cikin shi akwai ladabi mal umara tare da anin masu mulki wal lu'f bihim da kuma tausasa musu magana wa wa'azim da musu wa'azi sirran asarci wa tabligin ma yaqulun nas fihim da kuma isar musu da abin da mutane suke faɗi game da su na ƙuncin rayuwa da aka sa mutane a ciki muna cikin ƙuncin rayuwa ba a yi titi a nan ba an je an yi a ci an yi kaza liyakufu an hudun su kame daga wannan wa za kullu wannan dukkan shi iza amkana dalika in yana yiwa a haka ne an binci wannan ko wannan ƙarin da yake ƙasa za mu bayani shi a gaba duk da ya an rubuta shi fa in lam yakun alwazu sirran wal inkar in wa'azi asarci da inkari ba zai yi ba fal yaf'alhu alaniya li alla yudhi'a asl haq wannan asl haq dake magana kai me yake nufi babin addini dan in babin gudanar da mulki ne asl haq kai ba ka sani kai da kanka ai maganin gudanar da mulki ishihadi ne shi amma a wajen addini din kamar yanda Abu da Khudri yayi a lokacin gabatar da hudubar Idi kafin sallar Idi din agonan addini ne shi domin kada asalin gaskiya ta zurata don in dai magana a wannan lokacin ba duk da ga mutane a wajen akwai ƙwayawa sun taso daga ƙauyukan madina sun zo sun za su sallan juma'a a cikin ƙauyukan garin iraki misali ke za su sallan idi in ba a yi magana ba su ji ga yanda ake hudu ba nan suka koma ga za su ce ai ila wasu ba su ƙarrawa ba za su buɗe idin su a garin su sai su dinga yin hudu ba kamar sallan idi to shi yake magana a nan ka ake dan shi nauyi a nan ya haɗa ba guda biyu magana akan mulki da kuma magana akan addini abin da ya kawo kenan ake sannan kuma na Abu sai da kudiri din nan ga ka ga shugaban abin da ya mishi inkari kenan za mu ji a gaban insha Allah ko duk ya gudu wannan duka ake wannan magana nawi kenan ko shi ma dai a sarce ake ba a yin shi a bayyane malami na biyu qal badr al-aini rahimahullahu ta'ala yana cewa al-mujaharatu ala al-umara bil inkar bayyana wa shugabanni inkari ya kunu fi nau'ul qiyam alayhi nau'i na alqiyam alayhi yi mustawayi li'anna fihi tashni'an alayhi wannan munanawa ne gare su yu'addi ila ibtira'il kalma zai kai zuwa ga kalmar musulmi tarbi kashi biyu a hamar bon kai wa tashtiti ku gyara wa tashtiti wannan ba min bane ta'un wa tashtitil jama'a sannan kuma jama'a za su kai duk a watsi kai ya rabu duka ake a shi ma bai da'ayi a bayanan ba kenan ko babu gudanar da mulki shi ma ala ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala wa ma amara bihi sallallahu alaihi wa alihi sallam abinda manzon Allah yayi umarni da shi min al-amr bil ma'ruf na umarni da aiki mai kyau wan nahyi al munkar da han daga munkari lahum ga suwa shugabanni wa li ghairihim da mawasunsu sai ce alal wajhil mashru akan fuska abin shar'antawa me yayi wannan fisir ma ya dukul zalika da abin da yake shiga cikin wannan tabligi risalatillah na isar ilayhim na isar musu da sakon Allah da haisu la yatruku zalika kada mutum ya bar wannan jubnan dan jin tsoro wala bukhulan ko rowa da ilimin shi wala khashyati lahum ko tsoro duka ragwanci wancan ko kuma tsoro gare su kan ga musu shi yasa abdul jihad kalmatul haq ga ka ga mishi can ya kawo fuskata ta shari'a in akan mulkin su ne je ka same su ka musu nasiha Da in akan mulki ne ba ma yadda za a yi kamshi a gefe babu wani je ka same shi maka bayani dalilin da ya sa ɗauki wannan mataki na yin abu a nan bai yi a can ba na wannan matakan da ya ɗauka amma in addini addini ba na shi na Allah ne yanda yake musulmi kuma haka kai musulmi yanda yake ba a mushi wahayin addini kuma muku wahayin addini yanda yake addini daga ya cika bai bukatan ƙari naka in ya shigo da abin da ya saba addini je ka same shi kai da shi shi ma nan ka mushi magana ko da akan addini ba a dai kai a bayan idan shi ba in kari a gaban shi in kuma ba za ka iya sauraro da shi ba hau kaman barin juma'anka ko wajen karatunka ya zo a babi na al'amul ma'ruf yanzu tsima ka hanya ko aka fyaɗe ko a da shi kake misali ke akan wannan kadiyya din da ka kake an fahimci wannan ko haka nan zai koma Wani shi ma za su cikin majmul fatawa qal ibn qayyim rahimahullahu ta'ala sai ce wa min da iqil fitnati yana daga cikin zurfin basira da kaifin basira da hangen nisa annaka cewa kai in nan? la taruddu alal muqa khata kada ka yi raddin kuskuren shugaba bainal mala a cikin mutane fa tahmilu rutbatahu sai matsayin shi na shugabanci ya dauke shi ala nusratil khadai akan ya taimaki wannan shi. tashi da a cikin mutane kai wannan ƙaryan wannan kuskuren nashi kar ka saki yana daga cikin kaifin basira da hangen nesa da tunani mai kyau da ƙarfin hankali mutumin da ake wada a shuba kenan kai mai raddin kuskuren da ya aikata a cikin mutane wannan ababin gudanar da mulkin shi in ku ba haka nan ba matsayin shi na shugaba zai sun ya shi ya miki kuskuren sai ce zalika khatun sai wannan kuma kuskure nabi ke ne ƙara fadawa ciki walakin sai talaqquf fi ilami ka bi sannu sannu sanar da shi haisu la yash'uru ya gairu a inda ba wani wanda ya sani haisu la yash'uru gairu ba wanda ya sani sai shi kawai wannan shi ma cikin abdurqul hukumiyya fi siyasasa shar'iyya amma bi wannan to qal muhall shi ma allamatul muhallaf yana cewa ta'aliqan ala mawqif usam bin zaid yana mai ta'aliki akan mawqifin usam dan zaidu ma usman ta da usman radiyallahu anhu sai ce duna an abtaha baban ai babul inkar ala al babu inkarin ga shugabanni alaniya a bayani khashyata an tabtari al dan kada kalma mutane kansu ya rabu su ma'arrafa annahu la yudahinu ahad sannan ya sanar da su kuma shi kan baya mudahana ga wani ba tsoron shugaban yake ba in ya da kai zai yanka gaskiya inda kai kuskure walau kana amiran ko da shugaba ne shi bal yansahu lahu fi sir sai dai namshin sai a asarci juda daidai kokarin shi duka zai mishi haka ne ai babban jarumin malami shine gashi gashi baya gaya mishi abin da ke kuskure ne a gaban shi shi sai mutum ya shi abdul jihad Don ba a fitowa lafiya fa ba a kamar kai kai kanka kamar kai mutum kai kashi na gidan zaki gashi da mulki da komai sannan ka je wuce ka ce ba daidai bane ka kana ga magana hakan a ai sai mutum da ke da jajircewa da makafin zuciya sai ibn abbas ya ga ɗalibin shi in kana tsoron zai kashe kaka yali shi zauna a banka aga duk an riga an san can ake zuwa ba a waje ake ba an fahimci wannan ibn rajab rahimahullahu ta'ala wa kana salaf yakrahuna al-amr bil ma'ruf magabatan mu suna kyamar umarni da aiki mai kyau wa nahyi al-munkar wa nahyi al-munkar ala hazal akan wannan fuska ai mana ala tawbih wa akan fuska ta zargi da aibantawa kana aibantawa kai kaza ne misali duk abu misali ke wa yuhibbuna suna bukata an yakuna sirran yanzu to bayan al'amir wal ma'amur tsakanin mai umarnin da wanda ake mai ba da umarnin da kuma mai umarnin wanda ake wa mai ba mai yin umarnin ko da wanda ake ba umarnin duka fa inna haza min alamatin nusi wannan yana daga cikin alamar nasiha ingantatta shi ma ya zo na cikin littafin shi alfarqu bainan nasiha wat ta'yir Allah allama bin nahas sai yana cewa wa yaktarul alkalam mutum ya zaɓi magana ma'as sultan tare da shugaba fil halwa, a keɓe alal kalamin ma'u ala ru'usul ashhad akan yi mai magana a gaban mutane bal ya waddu law kallamahu sirran mutum ya kaunaci ya mishi magana asarci wa nasahu ya mai ya can, a ɓoye la salisa lahuma ba na ukun su haka ake bukata ma kuma akwai na ukun ma daga cikin ministocin shi mashawartan shi labarin misali ce na an fahimci wannan ko kamar irin tsarin da muke da shi anan da wuya ne ka iya haɗuwa da shi ba shi kaɗai kamar da shi ko da sai dai wala Allah ai maganan wancan bai ji ba dan dole sai ka ji bi ta hanyar shi wasu ɗin shi kuma ma'aikata a wajen suna can suna magana shi kuma na gefe da ɗan biran shi a hannun shi in an yi alƙawari ya rubuta da yin tatar shi wani haka ake na gona babu laifin misali kenan ko ai wannan duka ake to qala al-hafiz bin abdul barr rahimahullahu ta'ala illam yakun yumkin nusul sultan in ba zai yi kawa shugaba nasiha ba ila kana ganin zai kashe ka ko baka da hanyar saduwa da shi sai ci fasabar wa du'a ku ta hakuri muku ta mai addu'a Allah ya nusar da shi abin da shi ne daidai fa innahum kanu yanhauna an sabil umara magabatan mu sun kasance suna hana zagin shugabanni wa haza fi bayani wannan akwai bayani annan nasihata al'alaniya cewa nasiha a bayyane ilal da shugaba dakhila ta shiga fi sabbin cikin zaginsu. su wa anna man fa'al zalika fa qasabun duk mutumin da haka ne ya zage su haka shi istinbadin shi an fahimci wannan qala al-allamatu ash-shawkani rahimahullahu ta'ala yana cewa yambagi ya kamata liman zahar lahu galdu fi ba'd al-masail duk wanda wasu kurakurai suka bayyana gare shi ga sashin wasu mas'aloli an yi nasihahu ba ta umar ya umar an yi nasihahu ya yi nasiha ga shugaba ɗin wala ya zuhiru sana'a alai kada ya bayyana da aibanta da cin mutunci gare shi A usul usul a gaban mutane bal kama warada kamar yanda zufi ladi a cikin hadisi annahu ya akhuz biyadi ya kama hannun shi wa ya bihi sannan kuma ya ainihin keɓanta da shi wa yabzula lahun nasiha wala yazzulla subhanallah kada ya kaskantar da shugaba da Allah ta ranar shi amin wannan ko sha maganar shaukani kenan a cikin salil jarrar qala al imam al mujaddid muhammad bin abdul za zaka ji anan shi ma wasu suna kawo wannan magana tashi musu samun kuskure a cikin maganar tashi da ya faɗe ta a cikin ad saniya yana cewa wal jami'u li hadha kulli abin da ya tattaro wannan duka annahu lallai cewa iza sadar al munkar in munkari ya afku min amirin daga shugaba au gairi ko waninsa sai ce an yunsa aga ku kalla ba guda biyu shugaba ko mene wani shi sai ce an yunsa bi rafiqin khufiya ayi nasiha ga shugaba din da wanda ba shugaban ba yace da tausasan murya kuma a boye ma ya tasharrafu ahadun ba wanda ya sani fa in wafaka idan shugaban ko wanda ba shugaba aka mai nasiha din ya amsa Cikin. wa illa in ku bai ansa ba istalhaqa alaihi rajulan ka hada shi da wani mutum yakbal minhu wanda ake tunanin in mai magana zai amsa bi khufiya shi ma boye fa in lam yaf'al in ka hada shi da mutumin kuma bai amsa ba fa yumkin inkari zahiran a nan wajen in kaga zaka yi mai inkari a bayyana yi mai inkari a bayyana sai su dauki nan ana maganin shi ake magana amma gaban fa yace illa in kana ala amirin sai fa in shugaban ne shi ka mai sai abu ya ƙi amsa ka hada shi da wani ya ƙi amsa to in shugaba ne ba bai ce a mishi a bayyana ba amma in ci magana ko mun gane abin da yake ko misali kenan Ya ce illa in kana ala amirin sai in shugaba ne shi wa nasahu ya mai nasiha wala wafaqa bai amsa ba wasalaqa alaihi ya hada shi da wani wala wafaqa ya ki amsa sai ta to fayurfa il amr ilaina kufiyata a kawo mana mu sai da shi gwamna ne mu kuma shugaban kasa ne a kawo mana shi ko wani minista a zo da shi wajen mu nan a kawo shi na wajen mu a zo a ga mana a koyi ga abin da kamar yanda zamu karanta a gaba tsakanin Muawiya da Abu Darda'i an samu haka da muawiya lokacin gona ne ga na umar sai je ga na umar ga abin da muawiya ya aikata kuma ayyuka to shi a ce kai ya aikata abin ya ne ya saba da kafi gane sai suka cakuɗa abin ai gashi ma ya ce ai ga abu biyu ne ku suka cakuɗa shi duka <laughs> ba ba ɗaya ne magana duka ake aka zo a cikin shi to qala ibn mulaqqan rahimahullahu ta'ala fi ta'liqihi a cikin ta'aliƙinsa ala qauli usam bin zaid shi ma dai akan wancan magana ta usam dan zaid ko sai ce a ujahiru bil inkari fil mal'i mana abin da usam ya faɗa kenan kuna nufin kenan in bayyana inkari a cikin mutane alal umara ga shugaba ya kunu baban min al ala a'immatin musulmi sai zanci wannan babi ne na tarzoma da tawaye ga shugabanni musulmi wa tabtaru kalma sai kalma ta rabu kai ya rabu wata tashattatu aljama'a jama'a ta ce. kama kana ba'da zalika min tabdil kalma kamar yanda ya kasance bayan haka na rabuwan kan musulmi min muwajahati Usman bin Nakir ta inda aka fuskanci Usman da mashi inkari akan abin da yake zalunta shi akai akan maganar da mulkin shi sai ce kuma wafihi har ila dai a cikin asali din akwai al'adun mal'umara yin ladabi tare da masu mulki wal bihim da samu musu wa azim sirran da musu wa'azi asarce wa tablighihim da isar musu qawl nas zantukan mutane li yakufu anhu don su kame musu bidi akan su don su kame an bimci wannan ko to qala ibn muflih rahimahullahu ta'ala wala yunkiru ahadun ala sultani kada wani mutum ya inkari da shugaba illa wa'azan lau, sai ta hanyar wa'azi wa tahwifan da tsoratar da shi Allah aw tahziran ko kuma tsawatar da shi min al-aqiba daga ƙarshen al'amari fi dunya wal akhirah dunya lahira fa innahu yajib wannan shi wajaba wa yahrum bi ghairi zalika duk wa'azin da zaka washi ba ba wannan hanya ba haramun ne zakarul qadi wa ghairu al-qadi ambaton da mawanin sadaka ake a cikin al'adab ash-shar'iyya ko sai kuma yace qala a'immatud da'wa a'immatud da'wa ɗaliban Abdul Wahab da yaran shi da jikokin shi suna kira a'immatu da'wa akwai sa'd bin ati wa muhammad bin abdul latif ali sheikh wa abdullahi al-anqari wa umar bin sani dukansu suka ce wa amma ma qariya qaumul wulati umur amma abin da yake aukuwa ga shugabanni minal ma'asi na saban Allah wal mukhalafat da saban da suke aikatawa a cikin addini allati la tujibul kufr wanda bai wajabta sun kafarta ba wal khuruj min islam da fita daga musulunci fal wajib fiha wajibi a cikin wannan munasahatum yi musu nasiha alal wajhi shar'i akan fuska ta shari'a bi da tausasawa wacce ba ma kana alai salaf da kuma bin abin da magabata na kirki suke kai min adam tashni alaihim na rashin munar magana a kansu fil majalisi a wuraren zama wa majami'in nas matattara mutane wajen karatu da abin da ya kama da wani wa atiqad da kudurta cewa anna zalika min inkaril munkar alwajib yana daga cikin inkarin munkari na wajibi inkaru alal ibad wannan inkarin da ya ba irin wannan inkarin ko sai ce wa haza gulu wannan guluwi an wuce iyaka wajen inkarin fahishin mai muni wa jahalun zahiru kuma jahilci ne a bayyane la ya'lamu sahibahu ma'abuci mai irin wani inkadin bai san ma ya tartaba alaihi abin da zai haifar ba mil mafasid al izam na bannace bannace masu girma fi dini wa duniya a cikin addini da kuma duniya ta mutane kama ya arifu zalika man nawwara Allahu kamar yadda wanda Allah ta'ala haka zuciyar shi ya san wannan wa arafa kuma ya san tariqatus salafus hanyar magbata na kirkewa wa imatudin da jagoran addini su ma ke faɗa kenan akai ko haka zaka to qala al imam muhammad bin ibrahim al imam muhammad bin ibrahim mubti mamlaka na saudiya a can baya kafin bin bas yana cewa la yambaji ba shi kamata an takuna asratul amir ya kasance tuntube kuskure na shugaba aula athrar ko kurakuran shi nusba ainaika gaban idanuwan kada kullum kuskure kake yangi ba ka faɗin alkhairi kullum kuskure kullum kuskure ƙaƙalo shi ma kake yi wal qadiya ala fikrik kai ya zanto wannan ita ce mai hukunci da tunaninka wal hakima ala tasarrufatika mata ce hukunci da akan tasarrufinka ka da komanka bal fisr bi wajibin nasiya a asarce ka same shi ka dora mushi wajibi na nasiya ga abin da ya kamata ya ga abin da ya kamata nan. wa fil alaniya in kuma a bayyana ne azhir ka bayyanar wa sarrih ka daga murya bima wajiballahu da abin da Allah ta'ala ya wajauta min haqqil imara na haƙƙin jagoranci ka ce talaka su musu da'a wa sam'i wa ta'ala kuma musu da'a daga ake in kai da shi ne ka mai da shi kaman ka ga mishi abin da ya kamata ka ga mishi in kuma a gefe ne baya nan ka ga talaka ayi da'a ayi haƙuri ayi umarni ayi kaza ayi kaza misali kenan amma mun ta mun ce muna da haƙƙi goma a kansu suna da goma a kanmu sannan kowanne daga cikinmu Allah ta'ala ce sauke nashi in ba soke nasu ba ma mu soke namu ba dukkanmu Allah zai kama su kasu soke nasu mu ba su nasu sai su Allah ya kama su kamar ɗa ne da uba akwai haƙƙin uba akan ɗa akwai haƙƙin a akan uban shi ko to sai uba bai sauke nashi ba sai kai ma yaro sai ka ce ba za ka sauke ba ai matan shi biyu wayancin ɗakunan su ne yan lele su ke kula da su ya su a makaranta sun je jami'a sun yi digiri sun zuwa farfeso mun kai ba makaranta mun je kasuwa sai ya sa kuɗin da kuka yi kuɗi Wayancin farfeso ba su yi kuɗi ba su sai ka ci kai ma za ka rama ba ruwanka da shi shi ya yi laifi Allah zai kama shi kai ma kai Allah zai kama ka ƙila ma kai za ka wa banka ciko don duk ɗawainin da za ka mahaifinka ba za ka saka mishi wani mutum bawan Allah ana aikin haji ya goyi maman shi na yana da wafi sai ya ga manzo Allah ya rasulullah kana ganin na saka wa mahaifiyata yace ko ɗaya baka saka mata ba sai dai in ka tadda ita tana baiwa kasi ta kai ta shin za ce ka dan yi abin da za a ba maka ko a jinjina maka misali kenan amma ko shi ma baka saka ba duka haka haka shi kenan idan ba ta sauke ba kana baka sauke naka ba kai za ka mata ciko ai to kai sauke naka su Allah ya kama su haka tsakanin talakawa da anin shugabanni haka ake in ka sauke naka ba ba ba sauke nasu ba duk Allah sai ya kama duk Allah sai ya kama kowane bangare daga cikin su sannan ka dinga roƙon Allah duk tsanani duk irin aro ke suka ɗauka na mataki na ƙuntatawa gari mu ka roƙi Allah ta'ala ya baka abin da zaka ci su kuma su je sun ta rayuwarsu a haɗa gaban Allah Allah sai ya hukunci sun ci anan sun yi bulbul sun gida mai kyau motu mai kyau misali kenan can kuma alhara kai ne zaka da kake da wani abin da kake shi kenan ku an huta duka duk doka ne Allah ya dora a kawo kanmu an bance wannan ko wannan yazo a cikin fatawa wa rasail nashi sannan sai na gaba qalal allamatu sa'idi rahmatullahi alayhi yana cewa amman nasihatu li aimat muslimin nasiha ga shugabanni musulmi wa hum wulatu sun jagorun su ne sultan al'azam na shugaba babba shugaban kasa ke ila al-amiri zuwa ga ainihin gwamna ila al-qadi zuwa ga alƙali ila jami'i zuwa ga dukkan mallahun wulaya waɗanda suke da shugabanci suke da ofis sagira au kabira wulayan nan karama ce ko babba fa haula waɗanda ma kan muhimmatu wajibatun a'azum min gairi wanda ke aikin su da wajibin da ke kansu ya fi girma akan nan su to wajaba lahum min ce. yana wajaba a musu nasiha bi hasbi maratibin gwargwadon matsayinsu wa makamatin da dai matsayin nasu ila an kala har inda ya ce wa alamar marra aminhum ma ga duk mutumin da ya ga gare su abin bai halatta ba an yi nabiha musir ya faɗakar da su a asirce la alanan ba a bayyana ba bi luqfin da tausasa ba wa ibaratin talik da kuma kalmomi da suka dace bil maqam da matsayinsu wa yahsul bil maqsud sannan anan ne za a samu abin da ake bukata fa inna haza ma'lubun wannan shine abin da ake nema nema wannan abin ana neman shi fi haƙi kulli ahadin haƙin kowane irin mutum wa bil akhas kuma abin da fi kibantuwa shine wulatul amur. mana irin wannan uslubi na yin nasiha a asarci da tausasawa da zaɓen kai su daɗi kowa ana buƙata a mashi amma kuma na shugaban shine akhassu fa inna tambihahu don faɗakar da su ala hazal wajahi akan wannan fuska din fi khairun kaseer akwai alkhairi mai yawan gaske Wazalika alamatu sidq wal ikhlas wannan alama ce ta gaskiyar mutum mai nasiha din da mai ikhlasin shi shi yake da wannan an fahimci wannan nace qala al alamatu ibn bas rahimahullahu ta'ala laysa min manhaj salaf bai daga cikin manhajin magabata A tashhir bi ubil ulat sharantar da aibun shugabanni wa zikir zalika da ambaton wannan aibun nasu din alal manabir akan mambarori la'anna zalika yufdi il faul yana kaiwa zuwa ga samun yamutsiwa da hayaniya wa adam sam'i wa ta'a da rashin jins da musu da'a fil ma'ruf ga abin da suka bada umarni na ma'ruf na alkhairi wa yufdi ila al yana ma sadarwa zuwa ga kutsawa allazi yadur wanda zai cutar wala yanfa ba zai amfani ba walakin tariqa al-muttaba sai dai hanya da ake bi inda salaf ajin magabata shine annasiyatu fi ma bainahum wa bainas sultan yin nasiha tsakanin da shugaba wal kitaba ila da rubutu a aika mishi aw ittisal bil ulama ko kai ka sadu da ainin malamai allazina yattasil bi wanda suke saduwa da shi ka gaya musu hatta yuwajjaha yuwajjaha ila alkhair har a fuskanci zuwa ga alkhairi daga in kai baka iyawa samu malamai da suke zuwa wajen su gaya mishi yake na an huta duka da abin da ya kuma abin da ya kamata na duka in ma malamin ba za su yi irin tsarin da muke da shi na dimokuraya nan ai muna da wakilai su ma wakilan wala Allah su ne za su iya masu gaya mishi to ku ga abin da muke tunani kaza kaza muna buƙatan kai din nan ka je ka gaya shi ba za ka gane abin da amana nan sai su gaya mishi dai duk ayi duka ake bar mu kasa sai mu tsaya kan shi ko zuwa gobe sai mu tsora insha Allah na kawo malami kusan 21 ne to qala alamatul albani rahimahullahu ta'ala shi ma inda asad usama bin zaidi a wajen asad usama dan zaidu radiyallahu anhu da yake cewa ya'ani al-mujahara shine bayyana wa bil inkari al inkari ga shugabanni filmar a cikin mutane yace li anal inkara jiharan yin inkari ga shugabanni a bayyani ma yuksha aibatu ana jin tsoron karshen shi kamar tufika kamar yadda aka ittifaqi fil inkari ala usman jiharan da aka yi inkari usman a bayyane izna sha an qatal wani inkarin shi dawo kashe shi da aka yi an fahimci wannan ko to sai mu tsaya nan kenan insha Allah sai mu tsora gobe a gunji anan mun kawo yancan hadisai da asarai hadisai na manzan Allah da kuma asarai na sahabbai ga kuma zantukan malamai dai akan wayancan hadisan da malaman suka tafi akan su malamai da da na yanzu duka akai za mu karasa gobe insha Allah sai kuma shiga cikin wata gaba in Allah ya kai mu a goben Allah ya kai mu da rai lafiya insha Allah ko dan kan sai mu tsaya nan insha Allah zuwa gobe sai mu dora in Allah ya so yarda tambayan ya kamata bari ko mu gama karanta kamar zai fi sai mu ko za mu za amsa tambayoyi insha Allah daga ko mu ga hadari yanzu subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk